dawa da suke cewa ma Allahu ala basharin min shay Allah bai saukar wa wani mutum wani abu daga sama ba Allah ce qul man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillah sai zama an sace aka ce a basu ku ce Allah shi ya saukar da wancan littafin da annabi Musa ya zo da shi saboda Allahu anan jumla ce ta ma khabaruha mahzuf ai Allahu anzala alkitaba Lazija a bihi Musa to ai kaga ba magana ake yi kenan akan a ce Allahu Allahu a matsayin zikiri ba to ce wannan wani abu ne da duk wani mai ilimi ya san ya kamata ya fahimci haka sannan kuma wani kuma ya kawo batunsa shi kuma batun wasu wasi yake da shi na kada ya mutu a wajen faɗar la'ilaha bai faɗi illallahu ɗin ba ya zama ya mutu ba kan addinin musulunci ba ya kora Allah bai tabbatar da shi ba kuma ya mutu to ce wannan ma kaga alama ce ta cewa shi bai wannan maganar ba malami bane ina malami bane da malami ne da ya san batun innamal a'malu niyyat an san niyyarsa shi da ya faɗi kalmar shahada Allah ya karɓi ransa bai cika shi ta ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin koyarwarsa cewa mutumin da yake cikin gargara zai yi mutu a laƙanta masa la ilaha illallah bai ce kawai a laƙanta masa Allahu Allahu Allahu ba shi a gaya masa kalmar la ilaha illallah inda kuwa za akwai hadari cikin ambatan Allah da la ilaha illallah annabi zai ce wa mutumin da yake cikin gargaran mutuwa a dinga gaya masa kalmar ba to duk da yana cikin wannan to ya ci gaba da batun cewa wa kadhalika ma fil qur'ani min qawlihi ta'ala ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله da fadarsa fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaihi inna ma huwa qawlu bismillah wa hadha jumlatun tamma imma ismiyya ala azhari qawlay nuhati aw filiya wa taqdiru dhabhi bismillah aw azbahu bismillah hakanan abinda yazo a cikin alqur'ani na daga fadarsa subhanahu wa ta'ala da yake cewa wala ta'kulu kada ku ci mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kada ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba da inda yake cewa fakulu ba amsakna alaikum don haka ku ci daga abin da karnukan farautar ku suka kama muku wadhkur ismallahi alaihi ku ambaci sunan Allah a kansa yayin da kuke tura karan yayi farauta inna ma huwa anan ismullahi da da da ubangiji yake cewa ambata ba kawai kalmar Allah ɗin ita kadai ba inna ma huwa qawlu bismillah fadar wannan jumla ake neman a yi bismillah wannan kuma wa jumlatun tamma wannan kuwa jumla ce cikakkiya imma ta zama jumla ismiya ko jumla fi'liya a bisa saɓanin malaman hau amma dai jumla ce ba ba lafzun ne mufrad ba imma ta zama jumla ismiya jumlar da aka gina ta akan suna ko wacce aka gina akan fi'ili wa ita wannan bismillah zabhi bismillah yankan da nake yi ko da zan yi da sunan Allah ne kaga nan ta zama jumla ce ismiya zabhi wanda isim ne bismillah au azbahu bismillah ko ta zama azbahu wato ina yanka da sunan Allah kaga ta zama jumla fi'iliya haka dai jumla ce wa kadhalika qaulul qari'i haka dan fadar bai karatu in zai yi karatu qur'ani yace bismillahir rahmanir rahim fa taqdiruhu abinda ake kaddarawa a nan qira'ati bismillah idan muka kaddara ta jumla ce ismiya karatu na da sunan Allah ko kuma aqra'u bismillah ina karatu da sunan Allah ko zan yi karatu da sunan Allah to dai jumla take zama ismiya ba lafzi mufradi ba ba lafazi ɗaya tilo ba wa minan nasi man yudbiru fi misli hadha ibtida'i bismillah aw ibtada'tu bismillah wal awwalu ahsanu daga cikin malaman nahau malaman harshen larabci ka'idojin harshen larabci a daga cikin su akwai wanda shi yake ga abin da yake da abin da yake a ɓoye wanda ba a ambata ba a cikin kalmar bismillah shine lafazin ibtida'i ko ibtida'atu wato in za ka yi karatu ka ce bismillahir rahmanir rahim kamar ka ce ibtida'i bismillahir rahmanir rahim farawa ta da sunan Allah ko ibtida'atu na fara da sunan Allah ko abtadi'u ina fara da sunan Allah wal awwalu ahsan amma takdiri na farko shi yafi kyau wanne ne takdiri na farko qira'ati ko aqra'u maimakon ibtida'i ko ibtada'tu saboda me yace li annal fi'la kullahu maf'ulun bismillah domin aikin ka gaba ɗaya shi kake maganar kana yin shi da sunan Allah karatun gaba ɗaya ba wai farawar ita kadai ba tun daga fara karatun har ƙarshen sa kaga a kaddara karatun ka cokam ya fi ka kaddara kalmar farawa lokacin da kace bismillah kana nufin duka karatun da zaka yi tun daga farawarsa farawarka har karewarka amma in ka sa kalmar ibtada'tu to ka fara tsakiyar fa ƙarshen fa kalmar ibtada'tu ta fidda tsakiya ta fidda ƙarshe to yace kuma alhalin aikin da kake yi kana so ka ce duka gaba ɗaya aikin da sunan Allah kake yin sa to ya kamata abinda za a kaddara shine ya zama sunan aikin da ake yi azba'u ko zabhi maimakon ibtada'tu aqra'u ko qira'ati maimakon abtadi'u ko ibtida'i ko ibtada'tu li'anna al-fi'la kullahu maf'ulun bismillah saboda aikin gaba ɗaya kana yin shi da sunan Allah laysa mujarrad ibtida'i ba kawai farawar ba kama azhara al-mudbara kamar inda zamu ga akwai inda Allah yake bayyana abinda aka boye din na fi'ilin kamar inda zo Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga kalmar karatu sai ta fito qarara ashe kira ka kaddara irin ta yafi ka kaddara wata kalmar ba ita ba haka da bismillah majriha wa mursaha jirgin annabi nuhu alaihi salam da Allah ya gaya masa ya faɗa lokacin da ya hau ba hawan farkon hawan ba a tafiyar ta cikin ruwa da kuma tsayawarta a bakin gacin ruwa sauraka majriha wa mursa din gaba daya ba wai kawai bidayar fi'ilin ba to shi yasa yace maka kaddara fi'ilin gaba daya shi yafi akan ka kaddara ibtada'tu to duk da wannan wani wata nafila ce wani ƙari ne wanda ba wai shi din ya damu ya ka sani ba abin da ya damu ka sani babu inda aka umarta a shari'a cewa ka yabi Allah ka ambace shi da lafzul mujarrad da al-lafzul mufradul mujarrad kawai zai yana zuwa ne jumla tamma wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan fi'ilin ya fito ni. mudmarin abinda aka boye din ya fito fili a inda annabi yake cewa man kana zabaha qabla salati wato batun layya ta ranar idi man kana wanda ya kasance zabaha qabla salati ya yanka abin layyarsa kafin a gama sallar idi falyazbah makanaha ya yanka wata waccan ba layyaye ba sadaka ce kawai daga cikin sadakoki amma ba layye ba sai liman ya yanka sannan kuma kowa zai yanka bayan yankan liman wa man lam yakun zabaha wanda kuma bai yankan ba falyazbah bismillah kaga sai an baci fi'ilin falyazbah ya yanka da sunan Allah wa min hadha qawl qawl an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih li rabibihi umar ibn abi salama haka nan daga cikin inda fi'ilin yake fitowa tsarara al-budbar din yake fitowa karara abinda yazo cikin hadisi sahihi hadisin bukhari inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake gaya wa agolansa umar ibn abi salama cewa ya gulam ya kai lokacin da kawo abinci ya ga yaron yana yawo da hannunsa tsakiyar kwano ya ci nan ya ci can manzo Allah ce ya gulam ya kai wannan yaro sabbillah ambaci suran Allah wato ce bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika fal muradu an yaqula to anan ma abinda ake nufi yace bismillah laysa al murad ba abinda ake nufi an yankura isma mujarradan kawai yace Allah yace ba da aka ce sammillah ba ana nufin kawai yace Allahu ya sa hannu ba ana nufin yace bismillah wato ana neman sa ne yazo da jumla cikakkiya ba da lafazi kwaya ɗaya ba duk da yana so ya nuna maka a shari'a babu inda za ka ga an yi umarni kawai ka ambaci sunan Allah shi kadai ba a cikin jumla cikakkiya ba baya zama sana'i baya zama yabo domin wannan ya danganta da abin da yake cikin a zuciyar mai ambatan ne kawai وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعلي بن حاتم inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa وعلي Ibn Hatim wani mafarauci daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo yake masa tambaya akan karnukan su na farauta me za su ci idan sun kama wanne ne kuma in sun kama ba za su ci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi idza arsalta kalbaka almu'allaba wa zakarta ismallahi fakul idan ka saki karanka wanda kai wa training na farauta karan farauta ba kowane irin kowane irin kare ba karan farauta shine wanda idan ya kama ya kama dan kai da ka tura shi amma karan da ba wanda aka yi masa training farauta ba in ya kama ya kama dan kansa ne saboda haka ba a ci shi yasa yace al-mu'allam wanda aka yi masa training dan a yi farauta da shi idza arsalta kalbaka al-mu'allam in ka saki karanka na farauta wanda kai training din kai masa training din farauta wa zakarta ismallah sannan lokacin da kake sake shi ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah ka sake shi fa kul to ka ci abin da ya kama ko da zaka samu ya ya kashe shi ko da zaka samu ya kashe shi to ka ci wannan ambatan Allah din da kai daga farko ya isa to kaga anan ma ba kawai ana ce kawai ka sake shi ce Allah ana nufin ka ce bismillah wa kadhalika qawluhu haka nan fadar sa sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala ar-rajulu manzilahu fa dhakara Allah inda dukhulihi idan mutum ya shiga gidansa ya ambaci Allah lokacin shigansa wa inda khurujihi da lokacin fitarsa daga gidan wa inda ta'amihi da lokacin da zai ci abincinsa qala shaytan sai shaytan ya gaya wa ƴaƴansa da yaransa la mabita lakum ba ku samu gurin kwana ba wala asha'a ba ku samu gurin abinci ba ba ku samu gurin da za ku ci ba ba ku samu gurin kwanciya ba ma'ana wannan gidan ba irin namu bane sai shaidan ya gaya wa yaransa gidan ba irin nasu bane su fita to kaga a nan ba kawai ana nufin ya ce Allah in zai shiga ko Allah in zai fita ko in zai ci abinci kawai ce Allah a'a akwai akwai abin nan ambatan sunan Allah shine bismillah cikakke lokacin da zai shiga da lokacin da zai fita da kuma lokacin da zai ci abinci karshen hadisi yana cewa wa idza dakhala in ya shiga gidansa falam yazkuri Allah inda dukhulihi lokacin da zai shiga bai ambaci sunan Allah ba ya shiga garam kala shaytan sai shaytan ya ce wa yaransa su taho adraktumul mabita ku zo kun samu gurin kwana wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi ya shiga aka kawo masa abincinsa ya fada kansa garam qala sai shi dan yace to ku kuma watsowa adraktumul mabita wal isha'a gurin kwanciya da abinci ya samu ku taho ku ci Allah ya sauke wato wannan zai nuna maka ambatan Allah ba karamin garkuwa bace ga dan adam abinda kuma mutane ba su dauke shi da muhimmanci ba ba mu dauki wannan kalma ta bismillah din da muhimmanci ba akwai wanda zai yininsa tun safi har rana ta faɗi ba wani abin da zai yi ambaci sunan Allah sautari haka ake zai hau abin hawansa ko zai shiga gidansa ko zai shiga kantinsa ko zai fara aikinsa ko ya ɗau alƙalaminsa a ofis wato har ranar ta faɗi ba zai ambaci sunan Allah tun daga hudu wata faɗi wata wanda ba karamar asara ba ce kuma ba karamar jefa kai cikin haɗari ba ne wannan kalma ba mu san irin kariyar da Allah yake mana saboda ita ba kaga dai shedan da shi da tawagar ta gaba ɗaya suna binka ka baro kasuwa sun biyo ka kowa kuma haka za su bi shi akwai gang leader din ana yana zuwa zai shiga gidan tun daga nan za su fara fahimtar sun samu wurin kwana ko ba samu ba to babba ba faɗa kowa da wannan na'am وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المعذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول النبي صلى الله عليه وقول وقول نعم قول البلفي فإذا أدت وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم, لفظ, لفظ الاسم غريب وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الحجاء باسم الحروف باسم الحرف وهي أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف الزاء ثم إن النحاة اصطله على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا حرف كحروف الجر ونحوها وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل منه به الثواب والأجر ويجذب القلوب ويجذب القلوب ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية to kadda ya gaji bai gama karkare matsalar ba yana so duk abin da ya kamata ka sani ko kuma mafi mahimmancin abin da ya kamata ka sani ya gaya maka don ka gaji وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقوما تشكين دك أبن الله شرعا تا مسلمي سيء أسلر سوء na zikiri ko a kiran sallarsu ko a cikin hajjinsu ko a ranar idi na ambatan Allah za ka samu ne Allah ya shar'anta musu su ambace shi da jumla cikakkiya ba da lafazi mufradi ba ka ƙaunin mu'azzini kamar mai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah waɗannan lafazin su yake ta ambata kuma dukkaninsu jumloli ne cikakku wa qaulul musalli haka nan mai sallah Allahu akbar da zai faɗa ko subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la ko sami Allahu liman hamidahu ko rabbana wa lakal hamd ko attahiyatu lilla duk gaba ɗaya lafazan da zai amfani da su a cikin sallah zaka samu jumloli ne cikakku ba lafazi ne kwaya ɗaya Allah Allah kawai ba wa munabbi haka mai talbiya a hajji labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik zaka samu yana faɗan jumla ce cikakkiya wa amsali zalika ka tunato ire-iren waɗannan da yawa ba inda zaka samu an shar'anta maka faɗan lafazi kwaya ɗaya ya zama zikiri saboda ka wannan kalubale ne wanda yake cewa akwai sai kawo duk a shari'a ba shari'a lil muslimin a sallah azumi da ko babu inda shar'anta musu su ambaci Allah da zikirin ba wani shirkiri da aka shar'anta musu wanda lafazi ne kwaya ɗaya ba jumla cikakkiya ba ko akwai wani ya ce gufura naka. ita wannan zikiri ake magana <laughs> wani zikiri ake magana ma'ana har sai an daina ambatan sunan Allah kwata-kwata ba yi maganar zikiri ba yanzu nan muna maganar ɗazu da nake maganar cewa ɗayan mu sai rana ta faɗi ta fito ta faɗi ba mu ambaci sunan Allah ba to a haka a haka sai an kai kwata-kwata ma an daina ambatan shi ne maganar da ake ba wai ana maganar da <laughs> ce a ta zikiri ana Allah Allah a to da ta azabar annabi akwai masu yin haka din bare ya ce yanzu muna yi na gaba za a daina ya za a da ake yi duk musuluncin bai zo da irin wannan ba to kuma ya za a ce karshen duniya ne za a samu wasu yin kuma wannan zikirin ya zama addini har da za a ce su ne za su abin nan wanda ana maganar cewa gaba ɗaya ma a zina a daina ambatan Allah gaba ɗaya ba wai zikiri ake a kalma Allah Allah ba to yace fa jami'u ma shara'ahu Allah min zikiri dukkanin abin da Allah ya shar'anta shi na zikiri inda ma huwa kalamun tamun gaba ɗayansa magana ce cikakkiya lasmun mufrad ba suna mufradi kwaya ɗaya ba la muzharun wala muzbarun ba sunan da yake muzhar kamar Allah Allah Allah shi kaɗai ba wala muzbarun ko hu da ake faɗa babu wannan a shari'a to sai ibnu taymiya ya kara kuma shiga da kai dai ya kara ritsawa da kai bai bai tsaya nan ba sai ya ce wa hadha huwa allazi yusamma fi lughati kalima a harshen larabci in sun ce kalima suna nufin magana cikakkiya suna nufin jumla cikakkiya ita suke cewa kalima ka qaulihi kamar inda manzo Allah yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim annabi ya kirawo subhanallahi wa bihamdihi kalima duk da cewa a yadda istilahin kalima yake ai ce subhana kalima Allah kalima wa kalima ba kalima ham kalima he da mirin karshe kalima sai in ka ɗauki istilahin du'a sai ka ce kalma shida ce ko amma ba za Allah gaba ɗaya wannan jumla ya kira ta kalma subhanallahi al'azim ita ma in ka ɗauka al-istilahin lugha sai ka ce kalma uku ce amma ba Allah ya kira ta kalma su biyun sai ya ce musu kalimatani haka nan inda yazo cikin hadisin sa sallallahu alaihi wa sallam hadisin muttafaqun alaihi an abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asdaqu kalimatin qalaha hasha'ir kalimatu nabi mafi gaskiyar magana haka ya afdalu amma inda yake hadisin asdaqu mafi gaskiyar maganar da kaka gyara masa shi shi haka da yake yawanci da da abin nan eh. yawanci da kake kawowa afdalu kalimatin qala hashair ko yadda yake a lafazin hadisin asdaqu kalimatin qala hashair mafi gaskiyar da kalmar da mai faɗa kalmar labid da yace ala kullu shay'in ma khala Allah batilun labid ɗaya ne daga cikin mawaƙan mawaƙan jahiliya kuma ya riski musulunci kuma ya shiga musulunci wa hasuna islamuhu kuma tun da ya shiga musulunci ba daina yin waƙar to maza yana yaban wannan jumla da yayi ala kullu shay'in ma khala Allah batilun sadri ne na baiti ajuzin baitin yana cewa wa kullu na'imun la mahalata za'ilun to wannan maganar bata bata zama mafi gaskiya ba sai in kayi tawilin ta akan ni'ima ta duniya shi mafi gaskiyar kalma da mawaki ya faɗa kalmar labid da yake cewa a saurara hakika dukkan wani abin da ba Allah ba to ba komai bane duk wani abin da ba Allah ba bai isa ba to babu kalmar da ta kai wannan don haka komai kuma bai haɗu da sunan Allah ba bai kai komai ba komai sai ya gwamu da sunan ubangiji to ƙara shabbaitin yana ta kullu na imin la mahalata za'ilu duk wata ni'ima babu makawa za ta gushi akwai ni'imar aljanna ba ta gushewa to kaga jumla ce ko magana ce cikakkiya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wata kalima asdaqu kalima kuma ga tanan jumla ce ala kullu shay'in ma qala Allah batil haka dan alqur'ani Allah yana cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kafirai da suke cewa Allah yana da da Allah ya ce kalmar da suke faɗa ɗin nan da take fita daga bakinsu ta yi girma kaga Allah ya kirawo ta kalma duk da cewa jumla ce suke faɗa ittakhadha Allahu walada kaga ba kalma ɗin ce ɗaya bace haka nan watabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta gasgata kuma tana cike da gaskiya kuma tana cike da adalci kalmar ubangiji hukuncinsa labarinsa alkur'ani da ya saukar yana ciki alkur'ani yana cike da gaskiya kuma yana cike da adalci hukuncin ubangiji yana cike da gaskiya kuma yana cike da adalci duk waɗannan allah ya kira su kalma idan ashe a harshen larabci wanda da shi alkur'ani ya sauka kuma da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana idan aka ce kalima ana nufin jumla ana nufin kalam kalima ta'ani al-kalam at-tab al-mufid وأمثال ذلك مما استؤمل فيه kalima min alkitabi الكتاب والسنة da ire-iren gurare irin waɗannan da za ka karanta a alkur'ani ko a sunna inda kalmar kalima ta zo tana nufin alkalam, fa inda ma yuradu bihi al-jumlata suna nufin jumla cikakkiya maganar ibn malik a alfiya wa kilmatun biha kalamun qad yu'ab da ya ta'rifin da alkalim da alkalima. kalima alkalima ya dauke ta a matsayin lafazi mufradi suna kalima ce fi'ili kalima ce eh? sannan harafi kalima ce a gurin masu nahau a gurin masu nahau in suka ce jalasa muhammadun alal kursiyu jalasa kalima ce muhammadun kalima ce ala kalima ce al kursiyu kalima ce gaba ɗayansu kalam ne to su a gunsu kalima tana nufin lafazi mufradi shi yasa da ya ta'arifin kalam da kalima sai kuma yace wa matun biha kalamun qad am a iya yin amfani da kalima a iya yin amfani da kalima ana nufin kalam to a nan ibnu taymiya yana cewa wannan maganar kuskure ce maganar ibnu malik kuskure ce a doran luga a doran istilahin su kuma wannan nasu ne al'aslu shi ne alkalamu alkalima ita ce alkalam ɗin ba wai ana iya amfa'a ita ce wannan ɗin kuma ita ta fi yawa ba kalma a yi amfani da kalima a wajen kalam ɗin shi ya fi yawa sama da amfani da kalmar kalam ɗin ma saboda haka kalmar kad da ya kawo allati tufidu taqlil kamar a wasu gurare ana iya kawo kalam kalima ana nufin kalam a wasu gurare ibn sina ce a ai duk alqur'ani ma da sunna duk ba duk inda kalima din ta zo kalamin ake nufi kaga ba maganar kad dan kad tana nufin a wasu gurare tufidu taqlid alhalin alqur'ani da sunna gaba daya inda duk kalima ta zo kalam take nufi kaga ba wata kadkada kuma ko wannan shine al-asl to amma a bisa istilahin sunan nuhat wanda ya ja wasu suke zaton kalima a larabci aka ce kalima ana nufin lafzul mujarrad lafzul mufrad wanda istilahin nasu ya jawo ake zaton haka ba haka bane don haka zaka samu ibnu taymiya yana da raki a ulum da dama za ka ga wata ka'ida an ɗauke ta ta zama kamar wata ka'ida ce musallama wani ma la fahimu illa hadhihi ka'ida illa ala hadha ibnu taymiya ce ai wannan fahimtar ba haka take ba kamar maganar abin nan masu usulul fiqh ga suna cewa ma min amin illa wa qad khussa min amin illa wa qad dakhalahu al-takhsis duk inda kaga am to akwai takhsisi a wasu suka ce sai ita wannan ka'idar ita ce ba yi wa taksisin ba <laughs> eh. to ibn taymiya ce a ai yawancin umum ma yawancin lafazin da yake zuwa ami shi ne wanda babu taksisin a ciki shi yafi yawa ma alkur'ani shi yafi yawa ma alkur'ani waccan magana ta su ba gaskiya bace ba daidai bace sai ya faro daga alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdu alif da lam listighraq jinsi jami'i anwa'il mahamidi akwai tafsisi akwai wani nau'i na godiya da kirari da ba za a jingina ubangiji babu kaga babu tafsisi anan rabbil alamina idafa zuwa ga almuhalla bi al al'alam akwai wanda ya fita to haka ya tafi ar-rahman ar-rahim shi kansa ar-rahman sifar rahma da afradun rahma da jinsin rahma duk gaba ɗaya ubangiji yana da su akwai wata rahma da ubangiji ba da ita maliki yawmiddin sa zuwa ga mudafun ila al-muhalla bi al yufidu ubum shi ma akwai wani abu a ranar sakamako da ubangiji ba mulkin sa ya gama a haka ya shiga bakara <laughs> to kaga sai kaga yawancin qur'ani ubum din ne amma wani ya ce ba min amin illa garkusta to yana da irin wannan zai ci garan mai nahawu zai ci garan mai usul zai ci garan mai fiqhu akan wasu abubuwa musallamat da wasu ke ganin an gama maganar kawai kowa ya zo ya bi shi ai ba haka bane ba haka bane kuma in ya tsaya yana bayanin sai ka gaba da zaka yi da shi dai yanzu ne ka zo da guntuwar ka'idar ka ma min amin illa garkusta sai ka ci karo da wannan bayanin to sai kai turus akwai cikin duk waɗanda yake faɗa an sallama a cikin usul din alfazul umum ne kuma ba ka da damar ka ce akwai taksis to haka ya zo kan wannan kalma a gurin istilahin nuhat da suke ba ta ma'anar al-lafzul mufrad ki ba haka bane a lugha gaba daya da alqur'ani ya sauka da ita da manzo Allah ya magana da ita kalima in ta zo tana nufin al-kalam babu inda kalima ta zo alqur'ani ko a sunna tana nufin allaf al-mufrad to sai dai ya rage kowane fanni in kana karanta shi ka san mustalahat din masu fannin ka san irin yaran da suke magana da shi dan ka fahimci abin da suke faɗa amma kada ka ɗau kuma yaran su ka ce za ka ɗora shi akan kowane ilimi to sai ka faɗi sai ka faɗi akwai mustalahat na masu fiqhu misali a fiqhu faqihi in yace abu kaza sunna yana nufin ma yuqabilu al-fard abinda ba farilla ba kenan mai malamin fiqhu in yace kaza sunnatun yana nufin ba farilla ba ne sunna ce da za ka yi ka samu lada amma ba ta zama tilas ba wanda a yarensa haka yake amfani da ita amma ka zo kana karanta hadisi kada ka ga kalmar sunna ta zo a hadisi ka ce ana nufin abin da ba tilas ba a kalmar sunna a hadisi tana nufin hanya mai kyau hali na annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zama farilla zai iya zama zai iya zama mustahabbi ba farilla ba kamar kalimar qada kalmar qada a lugatul fuqaha kalmar qada tuqabilu al-ada'

don abin da ya sauka na alkur'ani farkon wanda zai babu fassararsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa da kuma rayuwar sahabbansa su yaya ba su fahimci haka ba ai ba annabi ya faɗa mana duk zikiri yana da a cikin tafai dauki azkar na nawawi dauki nuzulul abrar na na na siddiq hasan khan da ya hada littafan azkar tuhfatu zakiri da ina jinta ta ta <coughs> shaukani da alwabilus sayyid na ibn al-qayyim da al-azkar nawawi duk ya hada ya kuma hado wasu abubuwa da basu rubuta bai tashi littafin sa al abrar duk zikiri ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya duba ya ga akwai inda aka yi aka wato zikiri da lafazi jumla abin da mufrad guda daya babu to kaga babu kuma wanda zai zo ce shi zai yi bayanin addini bayan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da nashi kalmar qada a gurin malaman fiqh tana nufin ma yuqabilul ada abinda zaka yi shi bayan lokacin sa ya wuce da niyyar ramuwa amma ba haka take nufi a luga ba a luga tana nufin al-itmam ka cika shi abu falamma qada musa al-ajala qada ya rama ko ya cika shi ajalin da suka yi da da shi wannan ar-rajul shaykh al-kabir ya cike shekarun da suka yi kaga kalmar kaza aka yi amfani da ita ba ya rama ba fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard qudiya in aka rama sallah ko aka gama aka ciki aka kare ka kalmar qudiya qada kada qada din da aka yi amfani da ita ah, abin nan wa idza qadaytum manasikakum fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum qadaytum manasikakum ko ka rama ko kuka gama ko ka ciki shi yasa kalmar qada a sunna da alqur'ani tana zuwa ma'anar itmam ba tana nufin ma'ana ma yuqabilu al-ada ba to wanda ya san lugatul fuqaha bai san luga ta ta alqur'ani da sunna ba sai ya fassara alqur'ani bi istilahin hadith sai ya kuskure da ya zo a cikin hadisi na abi dawud da waninsa ruwaya sufyan ibn uyayna ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu abinda kuka riska na sallah ku sallata abinda ya kubuce muku faqdu sai suka ce to ana nufin ku rama su tunda ramuwa zaka yi kenan in sallar magarba ce ka rasa raka'ar farko zaka yi karatu da na fatiha da sura a bayyane tunda rama zaka yi tare da cewa kalmar faqdu anan ba wai qada ne bi lugatil qada ne bi lugatil qur'an shi yasa yazo a wata riwayar fa ما أدركتم فسلوا وما فاتكم فأتموا فجاء لفظ الإتمام وما ديدي كذا لفظ القضاء نعم. ما من بنتي لفظ فقد تفرد به ابن أيينة duk wanda suka suka zo da lafazin ruwayar sun kawo ta ne da lafazin fa'atimmu to shi yasa wasu malami suka yi ishara da cewa lafazin qaza din tafarrada bihi ibnu uyayna shi yasa suke masa hukunci bi shuzuz to ba an ka dauki lafazin alqur'ani da sunna kuma sai ga koda ba qaza din faqdu din yazo yana nufin cika shewa eh to shi da ibnu taymiya ce wa amsalu zalika mimma stu'mila fihi lafzul kalima min alkitabi was sunnah da ire-iren wannan abinda aka yi amfani da lafazin kalima a alqur'ani da sunna bal wasa'iri kalamin arab da ma sauran duka maganar larabawa kan ka dauka kawai lafazin shari'a kawai ake magana fa inda ba yuradu bihi aljumlatu tamma ana nufin jumla cikakkiya كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب كما أن سكي أنفاني دا كلمة حرفي الحرف سكي أنفاني دا نهو يا كسع magana zuwa ga suna da fi'ili da harafi yace ismin wa fi'lin wa harfin ja'a li ma'anan laysa bismin wala fi'l yace da kwai suna ism akwai fi'ili akwai kuma harafin da ya zo da ma'anar da ba suna ba ba fi'ili ba wa kullum min hadhihi al-aqsam yusamma harfan dukkan wannan al-fi'lu yusamma harf wal ismu yusamma harf wal harfu yusamma harf lakin al-harf jaa li ma'nan ghairi معنى الاسم ولا غير معنى الفعل ولكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل دان سكا شابان أما دكا ننسو حروف لي شيسا ابن تيمية يقول شيسا سمى وسمي لإلاج وسمي حروف الهجاء باسم الحرف ولا جسماني وسمي حروف الهجاء باسم الحرف huruful hija su da alifin ba'un ta'un ta'un zuwa ƙarshe ana ba su sunan harafi wahi asma yanzu ka alifun suna ne ba harafi ɗaya ne a da lam da fa ko sauraka sunan wannan hamzar ce alifun ba'un harafi ɗaya ne akwai ba akwai alif akwai hamza a ƙarshe sunan wannan harafin ne ba da sautin da ake fitarwa ba sunan shi ba'un ta'un suna ne wannan lafazin da ka fitar suna ne na wannan lafazin da kake faɗa ta an gane ko amma dukkanin su ka kira su huruf ma'ana huruf kalmar huruf din na asma ne ina fatan ku gane falsafar eh in ka tashi faɗar su da suna za ka faɗe su ba da sautin su ba in aka yi maka wani abu haka kamar kara ko asuwaki aka yi masa dan abin nan in ka tashi fadarsa ya zaka ce sunansa kenan ka kira kaga wannan suna sai in ka kai karshe zuwa ya sai a ce huruful hija kaga an ba su kalmar harafi kalmar harafi anan tana nufin sunayen ka fahimta yana so ya ce maka ita ma kalmar harafin tana zuwa a matsayin ism وهي أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما لفظ حرفي ذاك كراه wannan sunayen alifun ka kira shi wannan sunan na shi wannan rubutun da aka yi haka masjidun shi ma za ka kira shi harfun kitabun shi ma za ka kira shi harfun kama kala falahu harfin ashiru hasanat annabi ya harafi bi itibari al-asma bi itibari annaha asma shi yasa yace aba inni la aqulu alif lam mim kaka dauka duka gaba ɗaya wannan nake nufi harfun walakin alifun ya ne ya mimun bai ce a sunan ya kira shi yasa ya ce masa harafi ba sautin lafazin ba an gane wanda abin da ke cewa eh ko zaurace yake muku وقد سأل خليل بن ahmad الفراهيدي رحمه ta'ala ɗaya daga cikin malaman luga na karni na farko ya ya rasu shekarar hijira tana ɗari ɗaya daidai ya rasu shekarar hijira tana ɗari ɗaya shine ya fara gano <coughs> ilimin arut wannan tafila ɗin ta arut shi ya fara gano wannan tafila ɗin guda goma sha shida ko sha biyar tafila fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun wanda ake auna baharin waƙoƙi ake larabawa suke waƙoƙi a kansu ya ji ya bi waƙoƙin laraba gaba ɗaya ya gaba sa fita daga cikin waɗannan buhur ɗin shi ne wannan khalil ibn ahmad al-farahidi al-basri mutumin basra ne haka malamin luga ne malamin harshen larabci ne ya tambayi almajiransa sa'ala khalil ibn ahmad ashabahu almajiransa adin nutqi bi harfi zai min zai ya rubuta musu zai yace ya za a ya za a furta wannan zaira ɗin ta farko ya za a furta ta sai suka ce zayun faƙala ji'tum bi nisbi ai suna kuka zo da shi wa inna mal harf za yadda za a furta shi wannan harfin za don ya bambance musu tsakanin sunan da sautin shi ya tambaye su sautin su kuma suna ba shi labarin sunansa an gane ko ce wannan harafin mai suna zayon ya za a furta shi kamar haka ya musu tambaya su kuma sai suka maimaita masa sunan harafin an fahimci bambancin tambayarsa da da abin da suka faɗa shi ya tambaye su suna su sun bashi a su ya tambaye shi sauti su sun bashi sunan sun inda duhat to duk daga baya kuma bayan waɗannan abubuwa da aka sani haka suke a luga sai malaman dahau suka zo istalahu suka samar da wani yaran su nasu na musamman ala anna al-musam ala anna hadha al-musamma fi lugati bil harfi wannan da ake kiran shi har a luga yusamma kalima an gane sai suka maimakon a kira shi harafi sai suka ce sunan shi kalima wa anna lafz al-harfi yukhassu lima jaa li ma'na laysa bismin wala harfin tare da cewa shi si ba wai ba haka yake nufi ba kamar yana so ya ga malaman da suka zo ba su fahimci abinda sai ba wai yake nufi da maganarsa ba shi da ya ce isim wa fi'il wa harfin ja'a li ma'anan laisa bismin wala fi'ilin sai suka dauka shi sunan wannan harafi sauran kuma waɗancan sunan su kalima shi ba haka yake nufi duk sunan su harafi sai dai wannan na karshe shi harafin ne da ba shi da ma'anar harfa biyu na farko isim ko fi'ili abinda kawai yake nufi ke irin wannan gyare-gyaren da eh, ibnu taymiya ya a gama abu hayyan an-nahwi wani malam wani ɗalibi mai zaƙewa kan harkar nahawu a lokacin ibnu taymiya yana yana yana san nahawu inda yake nahawu shi yana nan ya zo yana kuma ibnu taymiya yana birge shi to ya zo ya zauna majalisin ibnu taymiya ibnu taymiya ya shigo irin waɗannan maganganun ban sani ba wata kila ba ko wannan darasin da yake yi sai ya zo yana ta gyara yana ta gyara a cikin nahawu sai shi wancan ɗalibin ya daga ya ce mala ai ba haka siba wahi ya ce ba sai ibn taymiya ya ce siba wahi laysa rasulan lin ai siba wahi ba annabin nahw bane bare ka ce na saba manzo da Allah ya aiko to sai ya kufula daga nan sai daina zuwa gurin karatun sai ya cuci kansa to haka ya ɗauki masu mantiki ya yi musu kaca-kaca ce da ba suke faɗa wasu ba daidai suke faɗa sa a cikin littafin sa raqdul mantiq da littafin sa raddu alal mantiqiyyin tafi yayi kato wajen shafi 400 ko sama da haka duk yana musu gyara yana faɗar irin kurakuransu wani sakare sai zo ce ai ibnu taymiya ya kasa gane mantiki ne shi yasa yake yaki da shi mutumin da ya shafi 400 yana yana gyara masu mantiki kace ya kasa gane ai ba gayya da ba baka baka magana akan sa za zo ina muku magana akan likitanci ko akan engineering electrical engineering ban san shi ba ba zan shiga ba to mutum ya zo ya shafi 400 yana cewa a guri kaza ma da kuka ce ba haka abin yake ba da kun tsaya kun yi tunani ai abu kaza da kuka faɗa ya warware wannan magana da kuka ce kuma sai yasa abu zahra muhammad abu zahra yake cewa da ba dan ibn taymiya ya tsani falsafa ba sai mu ce cikin malaman musulmi yana daga cikin manya manya waɗanda suka san falsafa to sai yana ɗaya daga cikin waɗanda suke malaman falsafa na musulmi shi yasa ibnu daqiq al-aid da ya tashi wasafta shi yake cewa ra'aituhu ka anna al-ilma nusba aynai ya'khudhu ma sha wa yada'u ma sha' na gan shi da idona kamar an aje masa ilimi gaba ɗaya an baza masa ilimi akan faifai ya sa hannu ya ɗau wanda yake so ya watsar da wanda ba su wato abin kamar an baje masa shi akan faifai to kuma kana karanta littafansa za ka ga haka ka duba dai yanzu maganar zikiri ne da lafazi ɗaya kan aka ce kai magana akan wannan illa abin aka cewa ai ba nan bai yi ba ka ga magana ka ba da hujja bai yi ba amma kuma ana buƙatar kai ta ƙarin bayani yadda abokin husuma zai kasa zai rasa ta cewa ku ka duba yadda ya koro har kun gaji ma da magana kuna ito mun gamsu ka tsaya nan mana to shi ne ya ce sun ba inda nuhat sannan malaman nahawu suka zo isfalahu sai suka samar da wani yarensu ala anna hadha al-musamma fi al-lughati bil harfi yusamma kalima wa anna lafdh al-harf yukhassu lima jaa li ma'na laysa bi ismin wala harf ka huruf al-jar wa nahwiha suka zo suka ce to Ah, kalima ita ce kamar isim muhammadu kamar ja'a wannan kalmomi kenan fi ala wannan harafi kenan ko bis bi din nan ta cikin bismillahi wannan ba'ul jarri din nan ita ma harafi ce dan ta zo da wani ma'anar da ba suna ba ba harafi ba kamar hurufil jarri wa nahwiha da ire-iren su to wannan istilahi ne na nuhat ka fahimce shi akan istilahi ne nasu yare ne nasu da suke magana da shi a tsakaninsu amma kakka ɗauka duk balarabe da wannan ma'anar ya yi magana wannan shi ne kwarewa a fuskar ilimi ka san yaran kowane malami malaman nahu ka san yaran su malaman usul ka san yaran su malaman musala ka san yaran su in kai haka kowanne ka ɗauka kana karanta littafin sa in ya faɗi kalma ka san me yake nufi da ita <coughs> waɗannan su ake kira mustalahat to akwai kalmar da ta shahara a wasu littafai la mushahata fil istilah idan aka gane istila to babu abin jayayya akai to akwai rubutu da dai taba yi akan wannan cewa wannan kalma tana buƙatar a yi mata kaidi kuma tana buƙatar ƙarin bayani na sa masa at-taqyid wal idah li qawlihim la mushahata fil istilah akwai inda za a yi jayayya akan musala idan musala aka zo da wani wata kalma aka bata wata ma'ana ma'anar da za ta kare kici addini dole a yi rigima duk inda za a samu wata kalma kuma kalman nan ta zo ta haifar da rikici ko ta sa a fahimci abu ba daidai ba to ba za a yarda da wannan kalman ba duk yanzu wani ya zo ce shi zai samu wasu sunaye kamar yadda dai misali a wancan darasin a zo a sa wa Allah suna kafun kafun lamun in an taba mutum me yasa ya haka yace yana da nufin Allah an dai gane to la mushahata fil istila a'a wannan ba mu yadda da wannan istilahi ba sunan Allah tauqifi ne shi zai faɗi sunansa kamar yadda ɗayan mu idan ya sa wa ɗansa suna ba zai yadda kuma wani ya zo kawai daga waje ya cire suna ya ce ga wani suna na bashi ba ba zai karba ba to bare ubangiji shi zai zaɓa wa kansa sunaye da ya sifanta su da alhusna alhusna af'alu tafdil ne na na hasana mafiya kyau ba wai masu kyau ba mafiya kyau kai kuma ka zo ka kawo naka sababbi a tuntube ka kace ai ai istilahin ka ne wannan kuma la haka fil istilah ba haka bane babul asma babi ne wanda yake tauqifi babul ikhbar shine yake da shine shine abude ka bada labari amma idan zaka ba idan zaka bada suna na ubangiji ka tsaya akan wanda ya kira kansa da shi <coughs> amma alfazu hurufin hija fa yu'abbaru taratan bil harfi an nafsi al harfi min al lafzi wa taratan bismi dhalika al harf alfazu hurufil hija kuma sune waɗannan a da ba da ta fa yu'abbaru taratan bil harfi an nafsi al harfi kace a kana nufin shi alif din ko kace ba ta ko kuma wa taratan bismi zalikal harf ko kuma da sunansa kace alif ba'un ta'u an gane ko walamma ghalaba hadha al-istilah da wannan istilahi da yayi rinjaye na malaman nahawu sara ya tawahhamu bane ita da wanda ya saba da wannan sai ya zama yana wahabi yana wani zaton da ba shi ne gaskiya ba annahu haka zafi lugatul arabi cewa haka abin yake har a harshen larabci ba ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشترك مشتركا مش مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة ونكما ونفسه يقدم الكلمة إن تنا تزوى كلمة كلمة كلمة على عربتي كما تنا نفي الكلام ga kuma abin da malaman nahawu suka ce kalima اللفظ المفرد sai ya zo da ya ga waɗannan abubuwa guda biyu sai ya ƙoƙarin ya haɗa ya ce to shi kalma ɗin ita kalima a luga lafazi ce mushtarak lafazin ne mushtarak wato yana ƙunsar wannan yana ƙunsar wannan ana amfani da shi a suna ana amfani da shi kuma a jumla cikakkiya wato sai ya haɗa abin ya ce duka a luga akwai wannan shi ko ibnu tabiya na cewa a luga babu wannan a luga kalima tana nufin kala a istilahi ne na nuhat take nufin wannan ma'anar da shi yake so ya tabbatar wala yu'rafu fi sarihin lugha a cikin qararan harshen larabci ba a san lafazin kalma ba inna jumlatu tamma an ta ne da ma'anar jumla cikakkiya yace wal maqsudu huna duk wannan bayanan da nake yi gaba ɗaya abin da ne nake so a gane annal mashru'a fi dhikrillahi subhanahu wa ta'ala huwa zikruhu bi jumlatin tamma duk wannan yawon da dai da ku eh, abin da nake so ku gane shine abin da yake shari'a abin da yake shari'a wajen zikiri ambatan ubangiji shine ayi ambace shi da jumla cikakkiya wa huwa musamma bil kalam wal wahid minhu bil kalima al kalam yana kunsar jumloli da yawa al kalima jumla daya wa huwa allazi yanfa'u yanfa'u qulub wannan zikiri da ake yin shi da jumla cikakkiya ita ce shi da yake amfanar zukata wa yahsulu bihi thawabu da shi ake samun lada wa yahsulu bihi sawabu wal ajru da shi ake samun lada wa yajlibu al quluba ila Allah shi ne kuma yake fizgar zukata zuwa ga Allah wa ma'rifatihi yake jan zukata zuwa ga sanin Allah wa mahabbatihi wa khashyatihi da san ubangiji da tsoronsa wa gairi zalika min al matalib al aliya da abubuwa masu girma da dan adam yake nema wal maqasid samiya da abubuwa masu daukaka da dan adam yake fata duk da irin wannan zikiri wanda ya ce ya zo a shari'a da lafazi cikakke jumla cikakkiya da shi da ake samun wannan ba za mu karasa zuwa zuwa wancan kalmar mawdu'i wa amma iktisaru ala ismi mufradi amma takaitawa akan suna kalma kwaya daya muzharan au muzmaran suna kwaya daya wanda za a fito da shi zahiri kamar Allahu ko Ar-Rahmanu au muzmaran ko dabiri kamar huwa fala asla lahu wanda ba shi da asali a shari'a fadlan an an yakuna min zikril khassati wal arifin ballantana nama har a ce wai shine ya zama zikiri na yan ajin tubarkalla waɗanda su ne kuma arifai wanda suka san Allah bal bari ba wannan zance huwa wasilatun ila anwa'in min al-bida'i wad irin wannan zikiri wani kadarku ne da zai kai ka zuwa ga nau'i iri-iri na bid'a da kuma nau'i iri-iri na bata wa zari'atan ila wa zari'atun ila tasawwuratin wa ahwalin fasida shi zai kai ka zuwa ga wasu aƙidoji da wasu halaye marasa kyau min ahwali ahli ilhadi daga cikin halaye irin na fandararru waɗanda suke kore ubangiji wa ahli ittihadi da waɗanda suke cewa Allah na haɗuwa da wani ya sauka jikin wani su haɗu su zama Allah ce duk wannan irin zikiri shi yake kaiwa ga haka kuma ai kaga hakan muke gani mu mu duk muna ganin wannan kama qad musidal kalamu alayhi fi ghairi hadha al kamar yadda ya ce ya shimfiɗa magana mai fadi akan wannan a wani gurin da ba nan ba wani yusufun da bahani a shawahidul haqqi filis istighasati bi sayyidil khalqi yake cewa wai ibnu taimiyya idan ya koro magana ya ji tafi karfinsa sai ce ya yi bayani a wani guri <laughs> yanzu fi sabilillahi magana nan in nan ya tsaya bai faɗa haka ba <laughs> za a ce tafi karfinsa wai ya koro magana ya ji ya kasa fita sai ya ce ya yi bayani a wani guri to kuma haka din da yana yin bayani a wasu guraren ba wai faɗa yake da ka ba wani gurin kuma kaje zaka samu ya yi bayani da kusan rayuwarsa duk ilimi ce gaba ɗaya rubuce-rubuce ce da mun samu littafansa da yawa dan akwai littafansa da yawa da suka ɓace lokacin daular usmaniya din da sufaye suka yi kaka gida su suka yi ta da littafai ibnu taymiya Allah ya sa aka samu aka ceto waɗanda aka ceto suka zo hannun bayan Allah amma sun kona littafansa da yawa dan yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rubuce rubuce a duniya waɗanda ake faɗa sun fi kowa rubuce rubuce a tarihin duniya tarihin kafuwar duniya ana faɗar ibnu taymiya daga cikin su ibnu jauzi da suyudi to sai mu kwana a nan insha Allah sati mai zuwa sai ya zama shi ne darasinmu na ƙarshe a wannan littafi zan gani cikin waɗanda muke karatun nan da su wane ne muka fara da shi muka sauke da shi idan mun gama wannan ina tunanin za mu karanta littafin attawassulu wal wasila shi والوسيلة شيمانا أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن za mu cika garin da karatun littattafai ابن تيمية ba a so a ji kuma sai an ji ba a so a faɗa sai an faɗa ba a so a yi sai an yi a da can za a yi ta faɗar ibn taymiya dinnan baki manzon Allah ne ibn taymiya dinnan jahili ne to mutane ba su taba sanin maye ibn taymiya ba me yake faɗa a sa ba a karantawa don haka sai mutane su shiga rudu su kasa fahimtar to me yake cewa amma aka zo ana bajewa kowa ya ji me yake cewa ya yake faɗar hujjojinsa in kana da waɗanda suka fi shi ka kawo eh, shi yasa ai suke kona littafan ba ka ba bari a karanta mana a game yake cewa saboda haka za mu karanta littafin a tawassul wal wasila ko ba a samun shi yanzu a kasuwa nan gaba za a same shi yan kasuwa wanda suke son kuɗi da sun ji eh, to sun kawo wani bugu eh aje a neme shi mu ka da mun gama wanda za mu shige shi insha Allah kuma in muka gama da shi wani ma za mu shiga haka za mu yi tai eh الجليلة في التوسل والوسيلة wal wasila wanda yana cewa wasu yan bid'a suna da shubha ta faɗar Allah Allah da hadisin da yake cewa alkiyama za ta tashi ba har sai ya zan a bayan ƙasa babu masu cewa Allah Allah mun yi maganar wannan na ce me bambanci tsakanin sunayen alkarimu da al'azimu alkarimu suna ne mushtaqqun min alkaram shine da Hausa muke cewa karamci mutum ya maka goma ta arziki shine karamci ya kyautata maka shi yake cewa karamci al'azim ko mushtaqqun min al'azama wannan kuma girma da kasaita da isa shine al'azim wani kuma yake cewa idan ya yi karatun alqur'ani ah, wanda ya karantar da ɗalibansa alqur'ani ya iya daga hannu yayi addu'a yayi tawassuli da karatun da suka yi zuwa ga Allah na'am ko shakka babu wanda yana daga cikin hanyoyin da ake tawassuli zuwa ga ubangiji ta hanyar tawassuli da aikin aikinka na kwarai karatun alkur'ani yana daga cikin manya-manyan ayyuka na kwarai da mutum zai yi hakanan karantar da shi ga wanda bai sani ba shi ma aiki ne na kwarai a lokaci guda ya haɗa ayyuka biyu masu kyau karatunsa da alkur'ani da ya karanta da lafazin da kuma niyyar koyarwa da ya yi ayyuka ne biyu ya yi waɗanda suke masu kyau zai iya roƙon Allah da wannan aiki bayan ya gama karatu ya yi tawassuli da wannan ya zo cikin hadisin imran ibn husayn da tirmidhi ya rawaito da waninsa ku karanta alqur'ani iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi ku karanta alqur'ani kuma ku roki Allah da abin da ku karanta fa innahu ya'ti qaumun yaqra'una alqur'ana thumma yas'aluna bihi an-nas za a yi wasu mutane nan gaba da za su zo suna karanta qur'ani amma kuma suna roko suna karantawa suna roƙon abin da za su samu abin za a ba su saboda karatun nasu ko in kun karanta ku roƙi Allah da shi kaga ana akwai kwadaitarwa ma akan cewa in ka yi karatun alkur'ani ɗin, ka yi addu'a ko kuma ka sanya addu'ar ka bayan karatun alkur'ani wani kuma yana cewa a game da magana akan ɗaga birya wajen zikiri da akwai waɗanda na ji suna cewa da akwai hadisin da ya zo na abdullahi ɗan abbas na abdullahi dan abbas ba magana cikin eh, to abin da dai na fahimta yana nufin idan ana gama sallah suna zikiri suna daga murya eh ba sa gane gama sallar eh ba sa gane gama sallar annabi sai da zikirin da sautin zikiri zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi sahihi ne na abdullahi dan abbas cewa ana gane kare masalla a masallaci annabi ta hanyar ambatan allah da ake yi a azkar na bayan sallah da ake karantawa imamu shafi'i alaihi rahmatullah yana cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana daga muryarsa ta yadda waɗanda suka halarci sallah bayansa za su ji irin abin da yake ambata na, na, zikiri bayan sallah ba a ciki yake yi ba saboda koyar da su imamu shafi yana cewa wannan ɗaga muryar da ya yi yana yi ne littalim don koyar da su don in ba haka ba ya za a san me ake yi bayan sallah inda a ce a ciki yake yi abu yake ba za a sani ba balle arwaito kamar yadda ya yi sallah akan mimbari ya yi karatu akan mimbari ya yi ruku akan mimbari idan ya zo sujjada sai ya sauko kasan mimbarin ya yi sujada in ya gama sujjadodi guda biyu kuma ya tashi tsaye sai ya kuma komawa kan mimbarin ya ce ya yi haka dan su koyi sallah daga wajensa to sauraka wasu suna ɗaukansa a matsayin ana yin sa ne saboda talib da wasu suna ganin ba laifi a ci gaba da yin haka din tunda har kullum akwai masu bukatar su koya ba ba wannan ai ba shi da daga miliyan da mu muke magana a kansa ba <laughs> daga murya ana tsalle ana ambatar Allah ana ihu ana shaƙewa babu inda aka taɓa cewa maza Allah irin wannan amma faɗar lafuzzan addu'a da zikiri bayan sallah bayan an gama sallah ta yadda waɗanda suke kusa da kai za su ji waɗancan za su ji idan har za a samu masu yin haka dole sautin zai sama makota haka za su ji shine da ibnu abbas yake magana amma wannan zikiri ana tsalle ana ana ana ihu wannan baya cikin addini ko kaɗan baya daga cikin addini ba sima ce ta masu addini ba kuma ma ɓata sunan addinin suke yi wanda zai ga addinin ku haka ana tsalle ana dukan kirji ana tada da ƙura duk abinci layi da ƙura a yi mutane su yi burtun burtun haka da ƙura wannan wannan ba addini ba ne ba zai taɓa zama addini ba ana san ka zama cikin nutsuwa lokacin da kake ambatan Allah cikin tsoron Allah sakina tana tare da kai amma da yake wannan ai babu sakina shi da mahaukaci tsiran su ba yawa sai kuma wani da yake cewa a gaya masa ma'anar zindiki zindiki shi ne wanda yake bayyana musulunci a zahiri a kuma zuciyarsa yana ɓoye kafirci shi ne aka sani a lafazin alkur'ani da sunna da almunafik almunafik shi ne az almunafik man yuzhiru islam wa yubtil kufra ya bayyana a sarari shi musulmi ne amma kuma a zuciyarsa shi bai yarda da musuluncin ba shi da ake kira munafiki kuma shi ne lafazin da fuqahu suke amfani da kalmar zindik to shi zindiki ba a karɓar tubansa ya za gane ya tuba to ba a gane ya tuba ba tunda dama ai ɓoye kafirci yake yi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tambaya na farko yake cewa malam shin rantsuwan da ake yi tare da tafa kur'ani da hannu har ma ake kwace gidaje da filayen mutane to ya halatta a ci qur'ani a mazaunin rantsuwa a haka alqur'ani magana ce ta Allah zancen Allah ne Allah da kansa yake cewa afatatma'una an yu'minu lakum qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun lafazin kalamullah na nufin zancen Allah sannan ya yace wa in ahadun min al-mushrikeena istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam wato alqur'ani zancen Allah ne zancen Allah kuma sifa ne cikin sifofinsa to rantsuwa kuma dama akan yi ne da suna cikin sunayen Allah ko mutum ya rantse da sifa cikin sifofin Allah idan kika ce na rantse da Allah ko na rantse da Ar-Rahman ko na rantse da Ar-Rahim ko na rantse da Al-Malik duk wannan kin rantse da suna cikin sunayen Allah haka idan kika ce billahi azim ina rantsuwa da Allah mai girma duka dai kin rantse ne da suna cikin sunayen Allah idan ko kika ce na rantse da rahamar ubangiji na rantse da jin kan ubangiji na rantse da zancen ubangiji to wannan kin rantse da siffa ne cikin siffofin Allah domin rahama siffa ce tashi haka jin kai siffa ce tashi to haka idan kika ce na rantse da Alƙur'ani abin nufi na rantse da zancen Allah zancen Allah kuma siffa ne cikin siffofinsa da haka kenan ya halatta mutum ya rantse da Alƙur'ani. sai dai hanyar rantsuwa da alkur'ani ba ta nufin sai an kawo shi an buɗe shi mutum ya ɗaga hannunsa ya dafa alkur'anin ya ɗora akan alkur'ani sannan rantsuwar ta zama rantsuwa da zaran kin ce na rantsa da alkur'ani nan kin rantsa da alkur'ani kuma rantsuwa ta yi ya rage na in kin rantsa akan gaskiya to ke da ubangiji in kin rantsa akan ƙarya kuma sakamako na can yana jiran ki ranar tashin kiyama sai fa in kin tuba amma kawo alkur'ani ya ajiye a gaban mutane a ce je ki je ki yi alwala ki zo ki dafa to wannan baya cikin ka'ida wajen rantsuwa sai dai alkalai a kotuna sukan yi amfani da wannan dan tsoratarwa saboda wani idan aka ce da shi rantsai da alkur'ani zai iya cewa na rantsai da alkur'ani amma idan aka ce je kawo alkur'ani musamman kar a kawo irin dan madina din nan da aka buga na zamani a kawo rubutun hannu irin katon nan qur'ani akan faifai a dora a ce je kai alwala ka taho mutane suna ganin ka ka daga hannu zaka dafa a ce la ilaha illallah to wani ba zai dafa ba dan yana jin tsoron kar alqur'ani ya ci shi da haka in ya san ƙarya yake ba zai dafa ba to ina jin su alƙalai kawai sukan yi amfani da wannan ne dan tsoratar da mutane su sa dai su ji kwarjinin amma ba wai dan cewa idan mutum bai rantse ba sai ta wannan hanyar rantsuwar ba ta yi ba duk wanda ya rantse da alqur'ani rantsuwar ta yi ba lalle bane sai ya dafa alkur'ani mai girma tambayan gaba kuma yake cewa idan kana da mata biyu idan ɗayan ko da ba girkin ta ɗin ba kana iya saduwan jima'i da ita ba tare da izini ɗayan ba ko kuma sai ka nemi izini bai halatta ba ka sadu da mace a ranan da ba ranan girkinta ba bai halatta ba duk wanda ya haka yayi zalunci kuma abin da ya aikata sunansa zalunci sunansa haramun ba za a ce yayi zina ba ba zina yayi ba tun da matarsa ce ta aure amma ba zina ce kadai take da laifi ba akwai ayyuka da dama waɗanda idan mutum ya yi su za a rubuta masa zunubi kuma ba sunan su zina ba dan haka wani ɗin idan ya ji an ce ai ba zina bace ba zai dauka a to ai ba laifi kenan kasancewar ba zina bace ba ya nuna babu laifi akwai laifi ga dukkan mutumin da ya sadu da matarsa a ranar da ba ranar girkin ta ba sai fa idan ɗayar ta yi izini kamar misali ɗayar ta ce ka je na baka izini ka je ɗakin wance wannan da izinin ta kenan ko kuma shi ya sai wannan kwanan ya ce ina son in je ɗakin wance yau da ce to nawa ka sai kwanan a yi ciniki ya biya to kenan ya halatta kenan amma matukar ba sayan kwanan ya yi ba a wurinta ba kuma kyauta da sadakar kwanan ta yi masa ba to idan ya zai tabbatar abin da ya aikata sunansa haramun ya zalunci wannan matar tasa dole sai ya nemi ta yafe masa in ba haka ba ranar tashin kiyama za a fitar mata da haƙƙinta na tambayar gaban kuma yake cewa karban bashin kaya na loan za ka karbe shi akan misali dubu tamanin za a cire a cikin albashinka kowane wata alhali a kasuwa dubu hamsin shin ya zama riba na yi magana akan wannan cikin tafsiri yan kwanaki da suka wuce kwana uku ko hudu baya a iyakacin fahimta ta wannan bai halatta ba duk abin da za a ce maka gashi idan kuɗi hannu ne naira dubu hamsin amma idan bashi ne naira dubu tamanin ko naira dubu ɗari to wannan bai halatta ba saboda zai iya shiga babin ni fi bai'a wanda manzan Allah ya yi hani a cikin hadisi karara cewa bai halatta ba don haka in za a sai abu ana sayar da shi ne da farashin rannan in ma za ka baiwa mutum bashi ne to ka bashi bashi yau naira dubu hamsin ake sayar da mashin na karba akan dubu hamsin zan biya ka dubu hamsin nan da wata biyu ko wata uku amma in ce tun da bashi ne in kuɗi hannu ne yanzu naira dubu hamsin amma tun da ya zama bashi naira dubu tamanin to ya zama bashi ya jawo amfani shi ko bashi idan ya jawo amfani yakan zama riba da haka ya kamata a yi hattara game da wannan na da mace ya dace ta hau a caba wanda yake ba mijinta bane kuma ana cewa bai dace ba to shin ko da ya kasance laruri maganan dacewa kan ai bai dace ba don babu yadda za a yi hau a caba ya zanto jikinki bai taba jikin shi mai mashin ɗin ba kuma akwai yara masu karancin tarbiyya cikin masu a caba din wanda idan ya dauke ki din shi kanshi ya ga kin burge shi da gangan zai rika gudu da ke dole ki lirike shi ko ya taka birki da karfi inda in ya taka birki da karfi ke kanki baki san lokacin da zaki rungume shi ba to shi amfaninsa kenan ya san titin da zai biya kai ki wurin da kika ce kusa kusa amma sai ta yawo da ke a cikin gari saboda shi yana samun ribar jikinki na taba jikinsa to wannan kuwa ba karamin zunubi bane ba da haka ya kamata in dai ba ya zama dole ba duk mace mai mutunci ta kaucewa hawa dan aca ba in ya zama dole larura ta tsanani za ta je wata unguwa unguwar ta dole kuma ba yadda za a ta iya tafiya a ƙasa kuma babu mota da za ta hau to a lokacin nan sai ta tsaya in za ta hau a caba ɗinta nemi mutumin kirki ba irin yan yara ƙanana ɗin nan ba masu wasanni da wargi da yawa sannan kuma katta matsa jikinta da jikinsa masta mastata'tum mutum da yake kokarin tsare dokokin Allah gurgurdan yadda ya sami iko amma ba karaman matsala ba ce ba a ce mace ta hau a caba Allah ya tsare mu na akar makalla mace tana iya jan limanci a gaban yaranta ƙanana a gida mace za ta iya limanci ne kadai ga mata 'yan uwanta wannan matan sun girme ta sa'anninta ne ‘ya'yanta ne iyayenta ne in dai mata ne za ta iya masu limanci amma mace ba za ta yi limanci ba ga maza ko da yara ne kanana wanda ita ta haife su ka'idar addinin musulunci kenan domin a addinance ko da sahu ɗaya mace ba za ta tsaya ba da namiji ballantana kuma ta wuce gabansa shi yana bayanta yanzu mijinki mijinki ne idan za ku yi sallah a gida ba yadda za a yi kujera ke da shi ko da ku biyu ne dole kina bayansa shi yana gaba amma kin ga in yana yin sallah shi da wani wanda yake abokinsa ai za su jera ne su biyu tsakanin liman da mamu to ashe kenan wannan ya nuna ba za ki wuce gaba ki masa sallah ba tun da jerawa da shi ma an hana don haka dai ya halatta mace ta yi limanci ga mata 'yan uwanta an samu ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi tana yin limanci ga mata 'yan uwanta sannan kuma an samu ummu hisham al'ansariya ɗaya daga cikin mataye shahararru a madina ita ma tana yin limanci ga mata 'yan uwanta an samu da yawa a cikin sahabbai da tabi'ai mata suna yi wa mata 'yan uwansu limanci sai dai lokacin da mace za ta zama limamiya ga mata 'yan uwanta ba wai gaba za ta wuce ba irin yadda limami na maza ke wucewa gaba za ta shiga tsakiya ne a sahun gaba ta yadda damanta da hagudinta don mamu ne a sahun gaba a tsakiya to anan za ta tsaya ta hanyar haka ne za ta yi musu limanci wallahu alam akramaka wannan kuma take cewa mijina ne ya mayar da aikin gona farilla ne shin idan na ki na yi laifi aikin gona ko da yaushe shi yana so da kawai in je gona din in ban je ba kullum sai tashin hankali ya faru a tsakaninmu akan haka ni kuma gaskiya aikin ya fi karfi na ba dole bane sai kin je shi namiji shine shawuya in ana zaune shi da mace shi zai je gona shi zai yi itace shi zai dukan hidima da ta shafi waje ke aikin da yake wajibi a kan ki lokacin da aka kawo kayan abincin gida ke zaki sarrafa su wannan kuma wajibi ne ke zaki daka in al'adar garin daka ake yi ke zaki nika in al'adar garin ta gudana cewa nikawa ake yi ke zaki tankade ke zaki dafa ke zaki soya ko ma meye da ke zaki yi a cikin gida wannan ko wajibi ne akan ki ba mustahabbi ba akwai malaman da suke cewa wai mustahabi ne ko ihsani ba dole bane mace ta yi girki ba gaske bane ba dole ne mace ta yi girki irin yadda shi namiji dole ya kawo daga waje amma a ce dole ki je gona dole ki shuka dole ki kaza wannan ba dole bane ba idan miji ya matsa miki akan wannan kika tirje kika ce ke ba za ki iya yi ba abin ya fi karfin ki ba ke laifi ba tsakanin ki da mahallicin ki idan kin yi kuma to kin yi aiki na lada kenan kin taimaka masa amma in baki yi ba ba yadda za a zarge ki a shari'ance cewa kin yi rashin kirki ko rashin da'a Na akara na an yi mini saki uku don wasu dalilai amma ni da mijina muna son juna idan na hada baki da wani don ya aure ni a karshe kuma ya sake ni in auri mijina na farko shin ya al'amarin yake babu komai kin je kin hada baki da wani ba mijin ne ya hada baki da shi ba idan shi miji ne ya saki mace sai ya dawo yake son ya dawo da ita sai ya je ya samu wani ya ce da shi da Allah na saki matata ne saki uku nake son ka aure ta bayan sati ɗaya ko sati